الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina ba da haƙuri kasancewa an samu sanarwa masu karo da juna da mun ce bayan isha abin nan bayan magariba sai kuma kai kuskure aka sake sanarwa cewa bayan isha ne so bayan magariba ne wanda shine na abin nan hakuri na farko da zamu bayar sannan na biyu kuma shine ba fara ba kuma sai bayan isha ne wannan dalili kuma shine dacen na ce mana malamin mu Dr. Abubakar Birnin Kudu shi zai karatu to kuma sai aka samu dan wani uzuri ya zo yana garin nan amma karatun bai zai yi ba amma gobe ne zai yi nasa a masallacin kaduna street za ka zai karatun gobe insha Allah da kuma wasu malamai daban wanda yanzu suke isowa to amma akwai malamai da suka riga suka iso su za su yi mana wannan karatun insha Allah wannan muna tare da Dr. Ibrahim Jisina director na Sunna TV kuma na tare da Malam Shaya Uyusha wanda abokina ne mun yi karatu da shi shi ma a madina shi ma dr ibrahim da na abokina ne mun yi karatu da shi a madina sannan akwai kuma malam usman giyaɗe shi ma abokina ne mun yi karatu da shi a madina ga malam aminu rabiu a haguna abokina mun yi karatu da shi a madina sannan akwai malam abubakar giyaɗe shi ma dukkanin su shi ma abokina ne mun yi karatu da shi a madina saboda aka yanzu muna tare dai da yan madina kenan a wannan majalisin insha Allah <laughs> kafin gobe ma kuma a sake samu wasu daga cikin malaminmu wanda za su yi karatu insha Allah a yanzu zan kira shi Dr. Ibrahim Nisina director na Sunna TV ya zo ya gabatar mana da karatu in akwai lokaci kuma kila kira ko wani malami guda ɗaya shi ma yazo zo ya yi insha Allah saboda haka